يتوب عليكم ويقول الذين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 وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار توا مساء البركة يا أم مزا da muka taru a wannan farfajiyar masallaci wato masjidul ilmi da muhammad suleiman rahmatullahi alaihi muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu cikin wannan farfajiyar masallaci domin ci gaba da wato karanta alkur'ani mai girma da kokarin bayanar da ma'anoninsa aikin da ɗaya daga cikin manyan malumin mu yake gabatarwa fadilar da doktor sheikh imam suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai argungu lokar gamu allah ya da kimanin ya yi tafiya zuwa ibada umara shi yasa ko kuma sai aka ce mu rika wannan aiki. muna roƙon Allah shi muna jagora ya kama muna dan uwa masu albarka ba manta ba yau muna ranar asabar ne ashirin da biyar ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna sha hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam yanzu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna roƙon allah shi muna jagora kamar da muka sani wannan haduwa tamu haɗuwa ce da muke yi tare da manyan malamanmu limamanmu da kuma jagorori shugabanni na wannan kwamitin matsalaci da social media da suke yada wannan karatun allah ya saka musu da alkhairi a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne daidai ayata ashirin da hudu yau za mu tashi wato ayata ashirin da biyar حكم في آية عشرين للمتساع زامتك آية عشرين للشدة الله سبحانه وتعالى يكشف بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله jiya Allah maɗauke sarki ya ambata mana game da hukuncin mutumin da baya da halin da zai auri wato mata waɗanda suke ‘ya'ya cewa shari'a musulunci ta ba shi dama yana iya auren da malakata aimanukun wanda damar kusan mallaka na kwanji Allah subhanahu wa ta'ala yake kitaban lahi alaiku. Allah ne ya wajauta wannan a gare ku ya halatta muku aure su Allah subhanahu wa duka ya ba mu wa'annan labaran har inda aka kawo akan cewa wato su ma in za ku auren su ku tabbatar da kun ba su sadakin su da kuma in auren da izinin waliyansu domin sai a kan wannan ayar ta ashirin da biyar za mu tashi aya ta ashirin da shidda shi ne wato allah subhanahu wa ta'ala ya ce turidun lahu da yi bayyana lagu wayannan hukunce-hukunce da shari'o'i da allah ya ambata yuridun lahu allah yana so ne ya bayyana lafin shara'i a dinaku Allah yana zuwa bayyana muku shari'o'in addinin wa misalin amurku da matsaboji a cikin al'amuran cewa addinin kowa ya yi addini ne addini ne wanda kome a cikinsa babu abin da aka zuwa ta ana da ya bayani to yi rizun lafin da bayyana naku. Allah yana so ne ya bayyana muku shari'o'i na addinin wa misali a Amurka da kuma masoya a Amurka wa ya ajiya ku kuma Allah yana so ya shiryar da ku sunan addinin min qabliku wato hanyoyin waɗanda sun a gabace ku min al-anbiya ila daga annabawa fi tahlil wa tahrif a cikin abubuwan da Allah ya halatta musu ko kuma Allah ya haramta musu sunnoni da tsadaikoki da hanyoyi waɗanda annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala suke a kansu na halartawa da harantawa to Allah subhanahu ta'ala yana so ya shirye da ku hanyoyi, waɗannan hanyoyi fa tattabi'uhum ku biyo idan tsare-tsaren domin ku rabauta ku samu sauki a cikin rayuwarku domin da yawa wasu abubuwa mutum na iya kallon su a matsayin haram sai zama kuma halar ne ba haramun ba ne allah hannu wata ya halatta don haka halattawa da haramtawa wannan aiki ne na allah hannu wata don allah yana sautoki gare mu sai azama a akan tafarki na magabatanmu annabawa da allah irin abubuwan da aka halatta musu mu ma aka haramta muna abubuwan da aka haramta musu mu ma aka haramta muna wasu daga cikinsu Allah ya ce wa ya tuba alaiku kuma Allah ya yi wannan ne wa ya tuba alaiku domin ya dawo da ku a yarji udukun amma a Allah yana so ya dawo da ku daga saba masa Allah allati gunto alaiha wadda ku aka tace guna ne ila da'ati ku dawo zuwa ga da'a ga Allah subhanahu ta'ala abinda Allah yake so ko ne musulmi ya dawo ga hanyar gaskiya ya daina saba ma Allah madaukakin sarki ya bi hanya ta yi ma Allah madaukakin sarki da Allah ce wallahu alimun hakim Allah subhanahu ta'ala alimun ne wato masani ne dukkan game da kuma hakimun Allah mai hikima ne fi ma jabbar mulaku cikin duk abin da Allah ya tsara mu da aka wannan ayar tana karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala baya son wato kunci gare mu Allah yana son duka abin da tsarin addinin musulunci ya zo da shi Allah ya bayyana mana wannan abu ya bayyana mana maslaha cikin dukkan al'amuran mu sannan kuma allah yana shirya da mu akan hanyar magabatanmu wai wayanda suka gabace mu na annabawa na allah wajen halittawa da haramtawa daga wasu allah ya ce والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الله wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah subhanahu wa ta'ala yana so ne an yatuba alaikum wato ya karbi tuban ku wato yubu an tatubu Allah yana so ne ku tuba li yatuba alaikum domin ya karbi tuban ku abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke so duk wani bawa wanda ke saba masa ya daina saba masa ya dawo ya tuba ya bar aikin zunubi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah ya yi tsananin farin ciki da ɗayan ku lokacin da yake sama a kan hawansa a cikin kunkurumin daji yana cikin wannan dajin abincinsa da abincinsa yana kan wannan abin hawan naji, kuma abin hawan ya ɓata da sayin da yake ba ya je ya samu wata inuwa ya kwanta yana cikin damuwar yunwa da kishirwa da rashin ganin azamawansa yana cikin wannan yanayin sai ga wannan azamawar ta ci ta dawo ya ji akalan wannan rakumar a hannunsa saboda farin ciki da murna ya ce allah kai abawa na niko allah kai ne bawa ni kuma ne ne allah ya faɗi wannan min da farin saboda tsananin farin ciki saboda da yan uwa duk wanda ya san akwai a wanda yake aikatawa na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba da umarni ya ce wa tubu ilallahi jami'an ka tuba zuwa ga Allah gaba ɗai duk ban ku tattara gaba ɗai ku kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al'ummi mu'minuna ya ku mu'mini da aka Allah subhanahu wa ta'ala ya san da cewa akwai masu da cikin Allah ya ce ma ya abu bikum rabbi laula du'a'aku qul abu da cika damuwa da ku ba in ba da ko da kuke yi ba da kuma tuba zuwa gare ki aka ayyukan da kuke nasa saboda ka abin da ake so yan uwa maza da mata kowannen mu ya tsaya ya kalla ayyukan da yake aikatawa na zunubi ya tuba mu Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah ya ce wallahi yuridu an yatuba alaikum Allah yana so ne ya kafi tuban ku tuba ku tattara naku ya naku ku kowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mala yace wa karrarahu bi hadhihi siga li yabni alayka Allah ya sake barwaita wannan ayar tunda sai ya ce yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum yace wa ya alaykum wallahu alimun wallahu wallahu alimun hakim sai sake barwaita wannan ya ce wallahu yuridu an ya duba alaiku. Allah yana son ku tattara ku zuwa gare shi domin ya karɓi tuban ku wa yuridu allazina yattabi'una shahawat su kuma wayanda suke biyar shawoyi na duniya ba da su da al-yahudu wannan tsara, wato yahuda da nasara suna so wal majusu da majusu allazina yankihuna al-akhwati min al-abi suke auren wato ɗan wanda wayanda suka haɗa uba guda da su da yahudawa da nasara da majusu su in za su aure a tsarin addininsu suna auren wanda sun ka hada uba guda Wanda ba su aure ita ce wanda sun ka hada uwa guda uba guda amma inda sun haɗa yan uwarsu wadda suke uba guda wasu na aurenta sannan wa banatul ahi wasu na auren ɗiyan yan uwansu mata duk suna auren to amma sai Allah ta'ala ya nuna wannan abin da suke yi bai shawar duniya Allah ya ce wa yuzilu wayanda suke biyar shawoyin duniya suna so ne an tabilu azima ku karkace daga gaskiya karkacewa har kullum abin da yahudawa ke so da kiristoci shine musulmi su aji addininsu su dawo su da addininsu walantar da an kar yahudu waɗanda sa Allah ya ce za tarza ankal yahudu har abadawa yahudawa ba za su yarda da kai ba wadan nasara ko nasara hatta tattabi azillatu sai ka bi tsare-tsaren abin da suke gani ya dace da abin da su da ya san abu Allah Allah ce ba za su amince da kai ba ba su yadda da kai ba za su yadda su amince da kai ba

yanzu muku abinda suke so su dinga jiwar ku da duwatsu su dinga jiwar ku da miyagun lafuzza da miyagun maganganu na cin zarafi da mutunci suna ce muku 'yan ta'adda suna ce muku gaza duk wata kalma ta rashin mutunci suna kokarin su jiwa ga musulmi auyi ku fi millatin ko kuma su dawo da ku cikin tsarin addinin wannan ita ce manuwar bayan da wani tsari lalle ku dawo ku tsara addinin su ku bi abin da ran suka so wanda wannan abu yana saba ma tsarin addinin su walan tukfalihu Allah ya to idan kuka yi haka walan tukfalihu idan abada har abada ko za ku fi nasara shi yasa dole su musulmi su zama suna da tunani mai kyau suna da tsari mai kyau wanda addinin su ya zo da shi kada ce za su kauce ma tsarin addinin su in wata karantarwa wadda ta samu tsarin addinin shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya kuɗi musulmi cewa su shiga taitayin su kada su bi shawar da yahud da nasara da majus suke a kai domin daga cikin bakar akidar da suke a kai wato shine suna auren macen da sun ka haɗa uba guda da ita kuma suna auren yan uwansu wayanda suke yan uwa ne na iya yan uwansu ba da suna auren su to shine ke cewa wal ammatu haka ne wal ammatu kuma suna auren wato eh to falamma harramuhunna Allahu lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta musu wannan qalu suka ce mu'mini daga mu'minai innakum wato cewa ku musulmi innakum tahmiluna bintul khala innakum tumiluna bintul hala aiku kuna hada tabakan ku auren wato iyayen uwanku mata ɗiyan yan uwanku ɗiyan kalolinku ɗiyan nan babanku an nan babanku ai kun ya halatta da kuma an nan ɗiyan yan uwan eh, iyayenku mata duk kuna auren su don mu don muna auren waɗansu kuma ku ce ba a yi da shi da suke sun wa musulmi abinda suke yi su ba daidai ba ne don haka su ma abinda suke aka yi daidai da suke aikata shi ne allah yake cewa an tajidu mailan azima suna so karkace karkacewa mai girma ta ajidu anil haƙi ku karkace daga gaskiya birtikabi ma hurrima Da ta inda za ku aikata irin abin da aka haramta musu, ba ta kuno na ku musulmi sai ku zama irin An masu da yahudu wannan tsarewar majusu amma su da yahudu da tsara da majusawa فالظاهر أنهم كفار ظاهر بيان يانس وسوكا كلين لأنهم يعتقدون أنهم على حق domin suna irin cewa wannan abin da suke yi a kan gaskiya suke wa an mafi amma a cikin zina fa inna manukuliya domin na ce da an yi ya ce galibi wanda yake aikata zina to duk wanda aka jarabce shi da aikata wata zina to zai tarayya ne a cikin wato wanda ba shi ba da yi farrikan launin alaihi wa alagairu domin ya rarrace tsakanin zargi tsakanin zargi da wani wato abin da ake nihi a zaki waɗanda suke aikata zina su sun fanta na suke aikata amma ba su halatta ta da haka kaga su ba a shafe su to amma su yahudu da tsara suna kokarin halartar da wannan abin da shi ya tabbatar da su domin kullum abin da malamai suka ce shi yi idan ba ka halarta shi ba ka yadda da laifi ne da allah ka ba'ira ce ko shi ne ko da irin laifi ne ka da zaman sa da yi ba ka halarta ba to ba ka iya kafirta don kana aikata wannan zulmi amma kake iya ta ne lokacin da kake kokarin halartar da wannan abin da Allah ya haramta shi yasa duk wani abin da Allah ya haramta to wajibi ne kai ma kai kokarin haramta shi wanda ya halarta kuma ka tabbatar da halartarsa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake mana bayani Allah ya ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum yuridu Allah subhanahu wata'ala ce yanzu waɗannan dokoki na shari'a da Allah yake so ka kamuna yuridu Allah Allah yana so ne an yi an ankum ya ka muku a cikin addinin ya tura alaikum ahkamun shari'a ya ke muku hukunce-hukuncen shari'a kulla a dukkanin su a balan yasbura alaikum a takale sai da wannan kallafawa din ba za ta rawaya a kanku ba kama fa'ala ni isra'ila kama abin da ya aikata ga banu isra'ila kun ga su banu isra'ila an samu tsanani lokacin da suka sa tsanani ke sa duk da kashi mutum ya yi cikinsu ko ya yi tsari ko ya bari kashi ya tafi jiki ne ko ya tsari ya tafi jikin shi ba sai dai samu duci ko zan tsingaro duci haka mai garje ya ta wato guga wannan wani sai ya gini shi ne matsayin tsarki ga wannan wani amma mu ya addinin mu sai aka zo mana da sa mu wani in ka shi yadda sai ka ko fitsari ka sa ka wanke shi ke amma sun sun nema a tsananta musu cikin addini sai aka samu tsarari Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji ya kuta wagan musulmi Allah bai sanya muku tsanani ba a cikin addinin wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim millata abikum ibrahim Allah ta shi addinin musulunci millata abikum ibrahim shine tsarin addinin babanku annabi ibrahim da haka babu tsarin cikin addinin musulunci duk wani abin da ka gani sauki ne in sallah ce ba ka iya nutsa sai aka ce ka jingina ka yi ta jingina a kan wani abu in ma ba za ka iya ba ka yi zaune ba tare da ka jingina da wani abu in ba za ka iya ba ka yi zaune ka jingina da wani abu in ba za ka iya ba ka kwanta gehen dama in ba ka iya ka kwanta gehen hagu in ba ka iya ka yi riran ka kalli sama in ba ka iya ka yi jisli matsar dai kana da hankalinka yana nan gare ka to wannan ibada ba a ɗauke ba ba kuma za a ba ka lada cikakka a lokacin da lalura ta saka ka yi wannan abu in kun duba yanzu azumi Allah subhanahu wata'ala yace man kana minkum wa man kana minkum ne wa man bayan Allah ya wajarta mana azumi sai Allah wasu ta'ala ce wa man da nukun marida duk wanda ya sai cikin kumarin lafiya ya eh au ala safar ko yana akan halin tafiya fa iddatun to ya samu ya ci abinci fa iddatun min ayyamin ukhra idan ramadana ya kare kididdiga wa'annan kwanakin sai ya ranka adadin kwanakin da ya ci abinci kaga wannan ai sauki ne da zina da wayanda suna iya yin azumin amma da wahala in sun ga ce su azumin za su galabaita ko abin da ke cikin cikin su ya galabaita ko yaran da suke shayarwa su galabaita ya ka ce su ma shari'a musulunci ta ba su damar su aji azumi idan suka aji azumi sai da yadda sa'a miskini sai su ciyar da abinci na ne nan na yadda malamai suka ƙari juna sani irin su abdullahi ibn abbas Idan su abdullahi da umar suka ce mai juna biyu da kuma mai shayar da mamma idan ɗaukar azumi yana da wahala gare su sai su ciyar da abinci ba sai su ranka wasu daga cikin magabata su ma suka ce a kan cewa a'a ba ciyarwa za a yi ba abinda za su yi su ne su yi kokari su ranka to inda matsalar take shi ne so da yawa ga wadda take da juna biyu idan ta aji azumi saboda juna biyu to sai ta haihu kuma za ta sake shiga da nura shayarwa da ya kusan shekara biyu cikin wannan da nura to ina makar yau da za ka cewa ta ranka tun da dai ba ta iya azumin lokacin da take shayarwa sai dai ba duka wanda ke shayarwa ta ba ta iya azumi akwai wanda tana iya azumi kuma tana shayarwa kuma babu wata wahala akwai nau'in abincin da mai shayarwa in tana samun irin wannan abincin namiji na kawo masa shi tana ci to za ta iya ba yaron saman ma kuma sannan ta iya ɗaukar azumi ba tare da ta shiga wahala ba ga irin wannan miza a ce masa sai aka ta ɗauki azumin nan shi ne ne abin da ya dace da ita in mun ka dawo wajen maganar da cijo ko tsoho da tsohuwa wayanda shekarun tsohonsu sun kai inda ba za su iya azumi ba to sai shari'a ta musulunci ta ce su ma an sauƙaƙa musu ba za su ɗauki azumi ba su ciyar ko maganar ku babu ranku a kansu an gane ko malamin suka ce ma aya wa alal ladina yuqina hu kin ya fada abu miskin aya ta yi tabbatuwa a kansu saboda su kwata kwata ba su yin azumi ne to shari'a sai ta ce ta ɗauke mu. wannan na nuna mana addinin musulunci addinin sauki ne duk wani wanda ga yana gudu ka addinin musulunci to ya fahimci addinin ne ko ba ya da ilimi akan addini amma addini ne wanda gaba ɗai sauƙi ke cike shi ma ja'ala Allahu alaikum wa ma ja'ala Allahu alaikum wa ma ja'ala alaikum fi dini bil haraj Allah bai sa mu hukunci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan yazo yana sallah har sai kawai sun kumbura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a shi ma Allah bai ya masa kalmi ba ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله كطاها Allah ce ma an zanna alaikar ƙur'ana da shakka Allah ce ba mu saukan maka wannan ƙur'ani ba don ka wahala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je masallaci ya sanar da wata mace ta ɗaura igiya tana ibada duk inda ta ji ta gaji da wannan ibadar gudun kada bacci ya ɗauke ta sai ta shiga cikin wannan igiyar igiyar na lilo da ita haka kada bacci ya ɗauke ta sai ta zo ta ci gaba da ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku bayyana wannan igiyar ai addinin musulunci babu wata wahala ciki addini ne da sauri babu gaji saboda haka ɗan uwa musulmi addinin musulunci babu wahala iya dai kawai in mutum ya karanci addini ya fahimce shi in kuma karga ya samu kai mai wahala bai fahimci addinin ba Allah ya samu dace na na baka eh yake game da da cijai da suke wajauta a kansu ko suke wahalar da kansu eh ga yin azumin tsayi ai babu wanda ya sarfi azumin tsayi sun tsayi ma ki aka kawo musu an sha faɗa musu da kawai wani lokaci ba su gani ba ne amma shari'a ba san da wani azumin tsayi ba babu shi kwata-kwata su dai tsayin na kawo da kansu eh to kuma gaskiya ne eh kusan wata uku ya tsaye na azumi sun rajar sai ya azurce sha'abana ya azurce sha'abana na maza ne zo ya azurce kuma ga haiwa harce kuma sannan wasu malamai ne ke ba su falala ai ma na bari in gaya babu wanda ya haɗu suna son falala wallahi inda waɗannan azumuka suna da asali a addini da yanzu su mun ɗauko da tawajin mun karanta to amma saboda duk waɗannan hadisan da ake cewa wanda ya azumi farkon wata rajab yana da lada kamar annabi kaza duk ba su inganta hadisan duk suna nan cikin littafin durabtul nasirin mu ma muna ganin hadisi amma inganci ne ba su da shi yasa galibi ba ma karanta mutane gaskiya Allah ya samu dace. karanta wanda Allah ya ga damar shirya da shi ne shirye wanda kuma Allah bai rubuta mai shirya ba to ba yadda za a yi ka iya shirye da shi da cijawan nan gaskiya da yawa an shiga gaban su suna da malaman da su suka iya da su saboda kallon shekaru wa'annan malaman suke yi ba kallon wai ilimin ya tabbata ko bai tabbata ba Allah ya samu mu يريد الله أن يخفف عنكم Allah yana so ya ga mu sauki a cikin wannan addini da yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana so sauki gare ku yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu komowa a ainihin ma haka yi yuridu lawa bi kuma yuridu a ɗauko wacce yuridu lawa an yi kafi ba a hukun wakwai ɗal'in sa'an gariba yawwa saboda wannan ita ma ta daidai da wagga ayar daga karanta yuridu lawa bi kuma yuridu Allah yana nufin sauƙi gari wala yuridu lahum al-usra Allah baya nufin sarari gari wato duk dai musulmi ana karantar da mu wannan Allah ce wa bulikal insanu zaifa Allah ya halitta mutum da rauni la yafdur ala al-nisa'i wa shahwa galibi mutum baya iya hankuri akan mata kuma mutane ba su iya hankuri akan shahwa kun ga wannan wata magana ta hau sosai wanda ya kamata mutane su ɗan musamman mu maza mu lallaci zukatan galibi akan gane mutum an ce galibi ana gane mutum yana da amana in aka ga gurguru yana nisantar harkar mata ko ba haka ba an ce abu biyu suna da haɗari kwarai da mata da dukiya duk mutumin da kaga Allah ya kare shi wajen harkar mata bai shiga wannan fitinar ba to ya gode wa Allah na biyu jihar zuciya waɗanda su suna da haɗari sannan na uku shawa ba kuwa kai da shawa ce ba duk waɗanda da kowa gari suna afkawa cikin fitina ga mutum ya ajiye mace hutu gida ne amma kuma ya dawo yana da karfan kwanciya ko ba haka bane ana yi ko ba yi ana yi ne ne wannan bai shawa ne duk mutumin da ya dawo duk abin da aka samu ka aje mata hudu kuma la'alla ma gagga da jinsu ƙila ma ga wanke to mina na za ka samu gare su wanda za ka samu godon ga wanda ba ka iya samu ga waɗanda shaitan da yake kawata mutu mutane waɗanda abubuwa kuma mutane su ga sai da yake waɗannan biyu wannan zina bala'i ne mutumin da yake aikata zina to ya fara ya kama hanyar zuwa kahirci sai dai Allah ya kare shi mutumin da yake aikata zina to kawai tsakani ne da kasuwanci kaɗan ne hanyar zina hanya ce suna aikai mutu da kayanci da haka don allah iyaye muna gayyatar mazaje don allah ku tsoron allah babban matsala ma iyaye mata na ta korafi har da haƙƙin ku ba ta ku ba mutum ne ya je ya ɓata lokaci ne ga wata ya dawo cikin gida ya ce a kawo mai ba ko a kawo mai zango ya ta da mun wahala shi su samu ya ta ko sai shi a kawo maganin ciwon kai sha kuma alhali ba haka bane lahi a ɗauki ya je can wani wuri ya ɓata ƙarfi ne ga banza eh akwai wata mata ko ya hankuli wani lokaci ba duka son kawo tarihi ba wata mata ce sai ta gaba da wani mutum fasikin mutum ne al'adar ta shi in ma zai zina ba ya son matar da ba mata aure ba ko yanzu muna da su wayanda su al'adar wata mata ɗiyar sarauta ce ba sai na mata sunan sarautar ba babba ce haka tana ba da labari ta ce malam ta ce wallahi ko a makaranta wani in ka ce mai mata aure da zai ce to ai shi wani da aure da da haka mata aure ta samu mijin aure to saboda haka sanar zai ba su kansu kai ta wannan matar sai wani mutum ne wanda bai da aiki sai da mata aure shi ne ya ce yana so ya shigo da cikin matan da za su dinga yi masa kalwanci ka budo mai mata shi ne suka yi magana cewa ga abin da za a baka amma ta ce to bai da matsala shi ne sai ta ce ta yi magana da matashi ta ce to wance akwai wani abu da in Allah ya taimake mu ki kwatar da hankali ki zaki da bauta eh wani na yace samu mai mata aure to magana gaskiya kuma mijin kira to abin da nake so ki ba da kulawa ta musamman zai dinga ba da turaruka da kayayyaki don amshi na gyaran shi kara kula da kai alhali da bai kula masa to shine ita kuma da tanzo ta ce to wannan mata ta ce a haɗa mata su tana da sharadi sai sharaɗin da shi ne don allah ba ta so a kunna mata wuta yadda kake mijin aure ita ba ta da bukatar sai ta ganta ita ko ba ta so don allah a kuna wuta a ganta ita a bai da matsala ba dai mata aure ta ba kawai ta zo shi ne duk sanda za a so haɗuwa galibi ana haɗuwa ne inda babu haske malam matan nan wa kullum sun ka haɗe da mijin nan sai ta koma cike da mamaki ka ce yanzu shi wani ashe shi na yawan kokari ashe shi na yawan kokari to Allah ka shirye masa to shi ne ran nan inda matsala ta taso sai zargi ya fara shigowa cewa yana turmata da wasu kayayyaki da ya gani gare ta ko a asayin daga ɗauri wani na ta samu ta ce ah, a kace irin magana ta wa ya ce gaskiya shi zargin zarginta shi da zai ba bari ya faɗa mana da na ka saba ta zai kira da tsohuwa to yana ganin tsohuwa ta zai a ce ni ta ce ke tsohuwa ga bayanin na ka saba a kan da ce tuwa da wani abu a tarihin nan da aka ba da gaga ta ƙasar aka kawo ba ta ce ina lillahi wa ina ilaihi amma kin ta amana ta ce na ne ta mace ka don kai kace masu aure haka sai zama masu aure ta ba wannan dai labari ne a bari a cikin shi akwai darussa eh, galibi mazinanta sai a ga ba su kulawa da matan su da aure ba su kulawa da su irin yadda ya kamata su kula mata da tsantsanta da gyaran jikinta da turarunka da kayan kwalliya su kayan kwalliya mata sun ce gaba ɗaya yanzu galibi mazan mun bar sai rafi ya ga na hankali ya na da cijai kukunan sai ko ba a sai an bar sayan kayan kwalliya don mun bar musu kuma sai mu ce musu kadammai da kamata a duk wata mutum ya san ware dan wani abu da zai ba mu zai ce ga su tsaye yan kayan kwalliya wallahi ma da muna da sakaci kwarai da kai in duk kura ko da take cewa gidanka da ya kifa haka ta ta turaruka kuma duk ta yi gidanka to kai kuma yanzu ya kamata ka dinga tuyo mata yan waɗannan abubuwan na gyaran shi da sauransu to duk dai kuna kokari amma a ƙara eh kuna kokari to ku ƙara kokarin da kuka yi Allah shi da jagora to shi ne Allah ya ce wa kullu kal insanu dhaifa Allah ya halicce mutum yana da launin kwarai da yau to yan uwa ku yi hakuri akwai karatu da za a rayuwa na masallacin sarki kamalila wanda sun nemi cewa don ala zai riza mu mu dai daure a cikin sai wannan wani don haka duk da lafa akwai ɗan sauran lokaci da ya rage minti shida suka rage to ku yi hankali da su domin mu samu mu kai wannan wani a bai wannan kasu da wanda kun ga shi gabta baya kuma ni ya kamata a ce in wakilce shi wannan wani. sannan masallaci ne da nake jagorantar masallaci to a ce kuma ban wani nan gaskiya ba za su ji daɗi ba sun iya kokarin cewa in ma zai yi in wani ta wani ya karatu ni in tsaya sai muke hanzu zai ayi hakuri da aka don Allah ina ba da hakuri in yanzu nan suka rage a yi hakuri mai kokari mu halarci mahalarci wannan wani muna roƙon Allah mu dauke sarki abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladansa gabanin mu roye addu'a shine ku yi hakuri gobe da taimakon ubangiji za a rage karatu gobe damu ne magana da dokta ya ce yana da wannan karatu a shirin da shida to gobe allah ya gura muna karatun da malam maduwe bala ta laifi gabatarwa na mata zai rage shi ma da tsari za mu zo tare da mu a wuri sannan wanda muke tare da ku gobe mu dan karanta ayoyi da suka rage muna mu samu dan wani wuri mu tsaya sai mu ma mu rage sannan allah ya gura muna ranar litinin a haɗu gaba ɗaya a jere karatun da babban mu. shugaban wannan kungiya yake gabatarwa a masallacin sarki muhammadu lera wanda ke can mimbarin sunna saboda haka in allah ya gura mana gobe da taimakon allah mun gaici kowa da kowa duk gabanni muna tsada za su halarta wannan wuri insha allah za mu tsaye karatu gobe kaɗan da a yi jawabai da su kamata a yi allah shi mana jagora allah shi ya yi mana kurakuranmu na to a ga a kai ka baya to mana kasu da aka yi jiya ya rika na sosai cewa wani fata shi ne wanda ya karta yi ci da wuri da ya yana sa aure amma ba mu sana'a ko jari da ba na mana yana nema addu'a abinda ya ce a ta daga cikin da Ubangiji, Ubangiji Allah ya buɗa wa matasan mu da za su aure. Da duk wanda ka sani ya aure bai da abin ya Allah shi ba shi. Mun ji abin da ya magana shi wala la karatun da ya ratsa shi. Kuma gaskiya ne. Duk wanda ya ji inda suka ga mutum an yi wa'azi ko an karanta aya ya ji tara da su imani a gare shi. Allah muna roƙon ga samarin nan da muke tare da su. Allah duk wanda yake da wato ya kai manzane ya aure Allah ka buɗa masa hanyar da ya aure aure alkhairi ne ga duka ɗan uwa musulmi su ma mata ne musu addu'a yan mata da zaurawa Allah ya kawo musu mazajen aure Allah ya sa albarka akwai ɗalibai suna ne ga ta aure in kana da sha ka zo mu yi magana akwai ɗalibai waɗanda suna sha su aure mutum mai tarbiyya mai nagarta to kai ma ka zo ɗan mun sai a haɗa ka da su suna nan da jisura su yi aure Allah shi mana jagora Allah ka Allah ya gode duk mu duka Allah ya ƙara gode mana Allah duk wanda ka sai ya aure Allah ya bashi sai aure alheri mutane ne eh, ta yadda su faru da halittu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 a shek nasiruddin albani da masu rigera tare da alhafi alarma bello wata muna roƙon ubangiji Allah ya kafa wa kowa da kai Allah ya karbi ibadu da muke Allah ya tsaya muna albarka ya kawo muna alheri a cikin ƙasar mu ya kawo kwanciyar hankali wanda da yi wannan a wajen biki ma'ana masallacin ubangiji ya kai musu a lada a cikin